Daga nan New Trend TV Radio Online za saurari shirin mu mai taken lafiya jihar talaka. Wanda shirin nama a yau yana dauke da muhimmanci ne akan itaciyar kuka. Bishiyar kuka kamar yadda kuka sani, ana samunta a ƙasashe kamar Najeriya, Madagascar, Afirka ta kudu, Botswana. Bishiyar kuka tana daɗewa akalla har kusan shekara dubu ɗaya. amma a Afirka ta kudu ana samun bishiyar kuka da ta daɗe wata ta kai akalla shekara dubu shida. Ana amfani da ɓawon bishiyar kuka ko ganyenta ko 'ya'yanta wajen maganin cututtuka da dama kamar zazzabi, amai da gudawa, tarin fuka da kuma rashin jini. Bishiyar kuka, 'ya'yanta ko ganyenta ko kuma ɓawonta yana rage ƙiba, yana ƙara karsashin jiki. sannan kuma a wani bangaren tana daidaita matsayin siga a cikin jini tana rage kumburin jiki wanda yake mai haɗe da zafi wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da ɓawon kuka ganyenta da kuma 'ya'yanta suke yi a jikin ɗan adam